to wannan barakan ne za a bakin ka ne shi saboda jiya ma ai ka zo ka nan gurin ko sai ni ce maka kai don Allah ya hankuri za ni miti mm. na tarda su a can sun taru suna nan ka co kaf mm, san mita ne da za ka je ka je da za ka je eh na ce maka zato can ne na kai nan plus to mu nan ne cibiyar eh, jami'ar su ba ta ai yi zama lami lafiya a halin yanzu har zuwa yanzu mm. ni ban ga wata baraka ba abin da ke shi ne cewa su suna ganin kamar baka jajirce da kyau kamar yadda su suka so su yi ba zuwa su yan abokan tafiya na naka su yan adawa din ban jajirce ba kamar gaga kamar baka ba su suka je aka kana magana cewa kana ba da hakuri kana son a zauna a abubuwa din nan to wasansu suna da zafi fiye da naka watakila ko shi ja wannan cece ce din ne wannan kuma ɗan adam kasan kowa da nashi hali kowa da nashi yanayi yanda Allah ya masa to ya ni aqida ta ita ce an yi zaɓe wannan zaben ga sakamakon da ya bada mm. kuma ni a matsayina na ɗan takara ina da haƙoƙi ina da wa'insu dama mm. wanda a nawa gani suna da ƙwari hmm. sun fi da in riga ihu a rariya ni kaɗai ko kuma ni tare da waɗansu tun da ke muna da doki shi kanshi zaɓen aidan akwai ƙa'idodi akwai dokoki ake shirya shi ko to in muka ga an saba hmm. ce to ga hanyar da ya kamata bi duka 'yan sa ido da suka zo su nan gurin su da kansu sun ga irin kurakuran da aka yi kuma a cikin abin suka ce a ah, do Allah yanzu dai a yi haƙuri Eh, a bi hanyoyin da doka suka tanada to ai shi ne muke ka lura hmm. cikin wannan kwanaki cikin wannan watanni hmm. me yake faruwa a kasashen da suka kewaye mu in ka ɗau central africa hmm. rikicin da aka rike ba gurɓataccen zaɓe ne kawo shi haka da taka tsarin mulki da taka dokoki in ka ɗau rikici na chad shi ma haka ne in ka ɗau rigima ta mali mai ya kawo haka duk abinda dokoki suka haramta su ne suka haifi wannan ka ƙetara ka je gine shi ma haka kai na mance mm. in ka ƙetara kwan diwar mm. shi ma rikita rikitan da aka yi duk zaɓe ne kawo da yaƙi da aka yi dubunnan mutane suka rika mutuwa mm. muna shi muna gani sai mu yi kamar mu sani ba mu ma hal abin ya same mu ni mai son kare ƙasar mu ce Nijar ni mai son a yi komi da komi cikin kiyaye dokoki cikin kiyaye haƙƙin kowane ɗan ƙasa